inqita'ur ruhi anil jasadi wato rai zai fita zai rabu da jiki ila iyaka kowanne kowace irin wannan rabuwa ce ta dindindin wannan kuma rabuwa ce temporary saboda haka lokacin da rai ya fita daga jiki in Allah ta'ala ya so sai ya rike shi ba zai dawo ba daga nan shi kenan sai a ce mutum ya rasu sau nawa mutum zai kwanta bacci kuma zai tashi ba wannan ya sha faruwa kuma yana ta faruwa ce mutum gashi ya kwanta bacci amma daga nan ba a sake jin duriyarsa ba to da allah ya ga dama sai ya rike ran to sai allah ta'ala ya dawo da mutum ransa kuma wannan eh, rai a jikin dan adam yana motsi yana kai komo ni'imar da take ciki shine dan adam zai yi ta aikin ibada da zai kara kusanta shi da allah wato yana da sauran lokaci da ubangiji ta'ala ya bashi da zai ci gaba da kazar-kazar da faɗi tashi wajen ya ga ya aikin da zai samu lada ya ƙara kusanta shi da Allah kaga wannan ni'ima ce idan Allah ta'ala ya rike ran bai dawo masa da ita ba kaga wannan ni'imar shi kenan ta ya rasa ta kenan in ya yi sakaci bai tsaya ya kyakkyawan guzuri ba kaga shi kenan kuma sai dai a yi ta nadama kuma ranar gobe kiyama Allah ya shi shi yasa a dawo masa da ran ya ƙara tashi ya ji shi mai motsi mai kazar-kazar mai faɗi tashi to ba karamar ni'ima ba ce ah, saboda haka bawa idan ya ga ya tashi daga bacci yake yi wa allah godiya kan wannan ni'imar haka bacci da farkawa godiya ce abin da ni'ima ce shi yasa farkon abin da bawa zai iya tashi shine yi wa allah ta'ala godiya ya be shi da sifofinsa da suka dace alhamdulillahi lazi ba da ma matana wa ilaihin nushur kuma zuwa gare shi ne makoma take wato a nan. shine tabbatar da albas ba da maut bayan mutum ya mutu a sake tashinsa wannan shine zikiri na farko da mutum zai iya faɗa in ba wannan ba kuma akwai hadisi da ya zo da shi ko wani hadisi na biyu hadisi yana cikin sayul bukhari da abu dawud da tirbizi da ibn maja da suraito hadisi akwai shi a cikin musnad imam ahmad hadisin ubadat ibn samit wanda aka ruwaito shi ta hanyar junada ibnu abi umayya ibnu abi umayya ubada ibnu samit hadisi ne da yake magana akan wanda ya tashi cikin dare domin cewa yake man ta'arra min al-layli fa la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu wa lahu huwa ala kulli shay'in qadir subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa allah wallahu akbar ولا حول ولا قوة إلا بالله علي إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي النبي صلى الله عليه وسلم يتجب تشيوه فإن قال ذلك غفر له فإن دعا استجيب له فإن قام فتوضأ ثم صلى قبل الصلاة annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin wani hadisi ya ce man ta'arra min al-layli wanda ya farka daga bacci da daddare faƙala sai ya zan kalmar farko da ya faɗa wanda bayan tashin sa bai ce komai ba kafin ya faɗi wata kalma sai ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي ba shine na bukhari ba lafazin ibnu ne da wasu a lafazin bukhari akwai abin da babu akwai abin da yake a nan amma babu shi a lafazin bukhari akwai kuma takdim da ta'khir a lafazin bukhari babu kalmar wala ilaha illallah ta biyu din ah, sannan kuma an gabatar da kalmar alhamdulillahi sannan subhanallah sannan babu lafazin al'aliyyar azim wani a cikin bukhari ah, bai zo da wannan ba ah, yadda yake la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah haka yake a cikin sahih bukhari ah, kuma duk ruwayoyin bukhari sun hadu akan kaddamar da alhamdulillah sannan subhanallah amma na lafazin ibn majah ne kuma ya zo a cikin wasu ruwayoyi har ila yau a hakan da kaddamar da ah, kalmar subhanallah akan alhamdulillah sannan da karin wala ilaha illallah wanda ah, ibn hajar ya ce ya zo a cikin nuskar karima wata malamarsa akwai a nuskar akwai la ilaha illallah ta biyu wannan dai shine abin da ya tabbata annabi sallallahu alaihi ya faɗa cewa idan mutum ya tashi daga bacci kaga wanda yana nufin tsakar dare idan mutum ya tashi mutum ta'arra min al ya tashi cikin dare yana tashi sai ya ce la ilaha illallah yayi kalmar shahada ta kunshi tauhidi kadai ta Allah ta'ala da mai da al'amari zuwa gare shi gaba daya wacce ta kunshi tabbatar da bauta wa Allah shi kadai da kore ma dukkan wani abin bauta ba shi ba la ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya illallah sai Allah shi kadai wahdahu la sharika lah ba shi da shi kadai ne ba shi da abokin tarayya lahul mulku milki gaba daya cikakken mulki cikakken iko cikakken sarauta wacce babu na kasa tattare da ita ko ta yaya ta tabbata gare shi walahul hamdu godiya da yabo wato jami'ul mahamidi duk abin da za a faɗa na kalmar yabo da godiya da girmamawa duk sun tabbata ga Allah shi kadai wa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne akan duk abin da ya so dukkan komai Allah ta'ala yana da iko akan sa to ce subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah wato ina tsarkake Allah tsarkakewa iyaka tsarkakewa daga dukkan abin da yake tawaya ne ko aibi ne ko nakasa ne duk wani abin da yake ci baya ne gajiyawa ne aibi ne gazawa ce to ina tsarkake Allah daga wannan walhamdulillah kuma godiya da yabo da kirari da girmamawa sun tabbata ga Allah shi kadai wala ilaha illallah kuma babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai wallahu akbar kuma shi ne Allah shi ne mafi girma wala haula babu wata dabara da dan adam yake da ita ta ya samarwa kansa abin da zai amfane shi ko ya ije wa kansa abin da zai cutar da shi wala kowa ba shi da wani karfi da yake da shi na tahsilil masalih li nafsihi ko daf'il mafasid anha ya tabbatarwa da kansa wata maslaha ko ya ije wa kansa wata cuta illa billahi al-aliyyil azim sai ta hanyar taimakon Allah wanda shine al-aliyyi maɗaukaki madaukaki ne da sifofinsa maɗaukaki ne da zatinsa maɗaukaki ne a ayyukansa al'azim wanda yake mai girma ne rabbi gifirli sannan sai ce ya Allah ka gafarta mu ko ya ce ya Allah ka gafarta mu ko ya addu'a annabi sallallahu alaihi ya ce man qala zalika ghufira lahu wanda ya faɗi haka za a gafarta masa fa in da'a in yayi addu'a a daidai lokacin bayan ya faɗi wannan kalma ko wannan tasbihi ya daga hannu kuma ya roki Allah ustujiba lahu za an sa masa kaga kenan wanda yana daga cikin lokutan da ake ansa addu'a wato mutum ya tashi da daddare ya faɗi wannan kalma sannan ya yi addu'a to wanda yana daga cikin lokacin da ake sa tsammanin Allah ta'ala zai anshi addu'ar bawa saboda ka yace wa inda a fa inda a in ya addu'a za a ansa masa fa in kama wadda in ya tashi kuma ya alwala sun masalla sannan ya yi sallah ta nafila wato ya kiyamun laili daidai lokacin raka'a biyu raka'a hudu raka'a eh, shida raka'a takwas iya abinda Allah ta'ala ya hore masa ya yi kubilat salatu to za a shi sallarsa to wannan eh, shi ma yana daga cikin abinda mutum zai faɗa in ya tashi daga bacci musamman ma a eh, cikin dare mutum ya farka yana niyyar zai yi kiyamun laili to sai wannan to sannan na uku daga cikin abinda. mutum zai faɗa lokacin da ya tashi daga bacci shine alhamdulillahi alladhi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adhina li bi dhikrihi wannan riwaya ko wannan hadisi an samo shi daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu asalin hadisin akwai shi a cikin sahih Bukhari sai dai babu ƙarshen wannan babu wannan ƙarshen hadisin ya zo ta ta bukhari ta hanyar sa'id ibn abi sa'id al-maqburi an abi an abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu wanda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya ce idan ɗaya ku ya tashi daga shimfiɗarsa sannan ya dawo to ya sa bakin izarinsa wato gwadansa ko cikin gwadansa ya share ko ya kaɓe ya kakkaɓe gurin kwanciyarsa domin bai san abin da ya maye gurbinsa ba bayan tashinsa to bayan tashinsa ya dawo bai san kuma menene ya zo ya zauna a wannan ko ya kwanta a daidai gurin ba sai ya sa bakin izarin sai ya abin nan sai ya sha sai ya goge sai ya abin nan ya share sannan sai ya ce bismika rabbi za'atu nafsi wa bika arfa'u bismika rabbi za'atu nafsi za'atu jambi wa bika arfa'u in arsabta nafsi farhamha وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك عبادك الصالحين to baya faɗi wannan shi ke na sai ya kwanta iya wannan shi ne abinda imam bukhari ya rawaito to a ruwayar ibn ajlan a ruwayar ibn ajlan muhammad ibn ajlan wanda sufyan ibn uyayna ya rawaito daga muhammad ibn ajlan shi kuma daga sa'id ibn abi sa'id al-maqburi shi kuma daga abu huraira sai ya zo da wannan kari yana a cikin sunan tirmizi ya ruwaito shi haka nan nasa'i a cikin sunan kubra haka da ibn sunni a cikin amalul yawm wal laila duk sun ruwaito shi amma kusan shi ajlan shi kadai ne ya kadaita da wannan karin ruwayar bukari babu alhamdulillahi ladhi afa don shi karshe ki cewa idan ya tashi daga bacci kuma sai ya ce alhamdulillahi ladhi ne. wa idza staiqaza falyaqul alhamdulillahi alladhi afani wannan ƙarin ya zo a cikin ruwayar muhammad ibn ajlan ne an sa'id ibn abi sa'id al-maqburi an abi amma ruwayar sa'id ibn abi sa'id uh, uh, ruwayar da take cikin sahih babu babu wannan karin shi yasa ibn hajar yake cewa uh, wa zada muhammad ibn ajlan wa lam arahu li ghairihi wato ibnu ajlan a ruwayarsa ya kara da wannan lafazin wanda ban gan shi a wajen wani ba ibnu ajlan hadisinsa hasan ne hadisinsa hasan ne domin akwai yan maganganu a kansa amma dai hadisinsa baya faduwa ƙasa da martabar hasan sai idan an sami ya saba masu don haka wasu malamai suka hassana suka hassana shi shi ta wannan ruwaya don shi kansa tirmizi da ya fitar da shi ya ce hadisi ne hasan ya ce hadisi abi huraira hadisin hasan hadisin abu huraira hadisi ne hasan don haka sheikh nasiruddin albani a littafansa daban-daban ya hassana hadisin daga ciki akwai sahih tirmizi ya hassana ita wannan ruwayar ko illa fa a ruwayar bukhari babu wannan karin yana cewa alhamdulillah alladhi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adhina li bi dhikrihi wato mutum ya tashi daga bacci sai ya ce yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah wanda ya bani lafiya fi jasadi a gangan jikina warar da alayya ruhi sannan ya dawo min da ruhina wa azina li bi zikrihi sannan ya mun izini da ambatansa wato wannan za ga shi ma ya yi daidai da alhamdulillah da zai ahyana ba da ma amatana wa ilayhi domin shi ma a cikinsa akwai warar da alayya ruhi kaga kenan ruhin da yana rabuwa da jikinsa kenan tunda har kalmar radda ta dawo ta nuna kenan ruhin yana fita da rabu daga jikinsa daga baya kuma da allah ya so tashinsa daga bacci sai ya dawo masa da ruhinsa wannan dan eh, karamar ishara ce ubangiji ta allah yake nuna wa bayansa na cewa akwai tashi bayan mutuwa kamar yadda suka san idan sun yi bacci an cire ruhinsu kuma ana dawo musu da ita to haka nan an ma cire ruhin gaba daya akwai ranar da Allah zai dawo musu da ruhin su shi yasa ake cewa ita kan shi kansa bacci wata ishara ce da take nuna wa bawa akwai wata rayuwa bayan wannan rayuwar da yake ciki domin duk abin da yake kunsa za ga yana kama da abin da zai zo nan gaba domin mutumin da ya kwanta bacci bacci ya dauke shi to yakan ji shi cikin wata rayuwa wata duniyar kuma daban sabanin duniyar farke wacce ya saba rayuwa haka a cikinta zai yi mafarki ya ganshi a wasu gurare ya ganshi ya yi tafiya ya shiga wasu wasu kasashe ya shiga cikin wata al'umma da bai santa ba ma ya ganshi yana cikin wato wani irin gwagwarmaya da wasu dodanni da wasu abubuwan ban tsoro abubuwa dai da yawa zai ta gani lokacin da da yake bacci wanda a raye watakila a haka a raye abinda da bai taɓa tunanin zai yiwu ba amma a bacci sai ya gan shi ya gan shi a wata ƙasa kan wasu duwar wasu ya gan shi wani guri ana tafka yaƙi da shi duk wannan a bacci ana gani ya gan shi ya zama wani babban mutum ya zama ko wani basaraki ko wani mai mulki ana girmama shi ana masa fadanci ko ya gan shi ya zama wani hamshakin bai kuɗi duk a mafarki zai iya ganin wannan saboda haka ya gan shi cikin